kun rabbil alamin amma ba masu girma manyan shehunai masu girma manyan malamai masu girma alarammomi na alkur'ani mai girma masu girma sha'irai zakirai yan agaji baƙi mu maza da mata na nesa da kusa yan uwana almajirai dalibai. ina mika mana gaisuwa ta addinin musulunci mai farkonta aminci tsakiyar ta rahama kasanta albarka tahiyyatan min indillahi mubarakatan ɗayyiba tahiyyatu ahli aljanna halin janna wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh farko muna yi wa Allah ta'ala godiya mara iyaka wanda cikin falalashi da rahamar shi ya sake haɗa fuskokin masu albarka a cikin wannan gari mai albarka garin musari garin masoya a annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan rana mai albarka rana ta alhamis a wannan zawiya mai albarka a wannan dare mai albarka a cikin haɗuwa mai ɗimbin albarka haɗuwa ta maulidi maulidin annabi mu annabin tsira annabi rahama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda an saba duk shekara akan haɗu a zauna a aiwatar kashi a bana ma Allah ya kaddara an sake zama yana tafiya ƙarƙashin jagorancin 'yan uwa masu girma masu ya yi saitinka ya zauna a ƙarƙashin jagorancin yan uwa masu girma masu gayyata Allah ya sa kawo kowa da alkhairi alhamdulillah wurin maulidi makaranta ce jami'a ce mai girman gaske wanda idan mutum ya zo ya zauna zai samu ilimin da dama da wani abin da za ka ji a gurin maulidi inda a makaranta ka sa littafi sai ka ɗabi shekaru baka cimma wannan ilimin ba amma natija da kuma albarkaci na maulidi sai ka ga malamai suna ta amayar da zurfafan ilimi kuma na ɗauka amfana da su alhamdulillahi in ka dubi gurin kaɗai ya isa mutum ya san cewa allah ya haɗa asararu masu girma albarkacin wannan maulidi ga hadarori masu albarka wanda muke tare da su wanda in ba dan maulidi ba ba yadda za a yi haɗa wannan fuskoki a wannan guri ga manyan iyayenmu na cikin gari manyan malamanmu shehunanmu sun zo muna tare da su hadarori masu albarka ga hadara ta shehunmu maulanmu murabbinmu shabu ibrima zulma'arif radiyallahu ta'ala anhu ga hadara ta shehinmu malaminmu murabbinmu shak ainoma gaidan ga sauran hadarori masu albarka masu girma na cikin gari da na wajen gari wanda dukkan mun haɗu da su a nan yanzu allah ya saka wa malam Sheikh yamba yake cewa haɗuwar kaɗai mai musayin numfashi ka saki numfashin ka saki nawa mu saki namu ku saki naku in aka haɗa aka cakuda kamar yadda za a kawo fura a sa a cikin nono a dama a sa siga kila a sa ludayi ko a zuba a kofi a raba a ba mutane su sha wanda mai damawar daban abin da aka dama daban abin da aka haɗa daban amma kuma kowa zai samu ya sha to a cikin wannan haɗuwar Allah kaɗai ya san irin auliya da ke wannan guri da irin ƙoƙarin da suke yi tsakanin su da Allah mahalici amma sun saki numfashi an cakuɗa da ni da kai wanda ƙoƙarinmu bai kai ko ina ba in aka ɗebo nasu yadda aka dama farancin aka raba jama'a hakan aka ɗebo nasu da namun aka cakuɗa in aka raba duk da rashin ƙoƙari na sai in kai in samu tarakin da shi wancan mai ƙoƙarin ya samu sai na kai gudun ne to wannan kaɗai falala ce in ba gurin maulidi ba ba a samu haka alhamdulillah sannan wurin maulidi babban abin da ake kokarin nuna wa jama'a shine a nuna musu irin girman matsayin da Allah ta'ala yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi wa annabi makamai marasa iyaka sannan duk wanda ka gani a wannan guri kuma kauna ce da soyayya ta tara mu a gurin duk wanda ka gani a nan ko rantsuwa kai akan masoyin annabi ne baka da kafara soyayya ce tsantsa muhabba ta hada mu a wannan guri kuma shi san annabi sallallahu alaihi wasallam ya bambanta da dukkan wata soyayya da ka sani domin yadda zan so ka daban yadda za ka so ni daban yadda za ka so matarka ko 'ya'yanka ko iyayenka ko makoci ya so makocin shi daban daban idan aka zo soyayya a janabin annabi sallallahu alaihi wasallam ita ibada ce mai zaman kanta wanda in babu ita babu ibadar ma gaba daya Allah ba zai da kai ba sai ka so annabi yanzu inda zaka ce kai masoyin Allah ne to Allah ba zai yarda da soyayyar da kake mar ba sai an saka a ne an gwada namu ya kake da manzan Allah yaya soyayyar ka da annabi shi yasa yahuda da suke da'awar su masoya Allah ne wa qalat al yahud hannu nasari nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu yahudu da nasara suka ce mu kamar 'ya'yan Allah ne mu masoyansa ne makura kamar mu 'ya'yansa muke har Allah ya ce kai qul falima yu'azzibukum bi dhunubikum balantum basharun mimman kalaka ka gaya musu dan me Allah yake azurta ku da zunuban ku in har ku masoya ne ay'a ku ko kawai halittu ne daga cikin abin da ya halitta amma gane ku masoyan Allah ne annabi gaya musu qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in kun kasance ku masoya Allah ne da gaske kuna son Allah to fattabi'uni ku zo ku bi sai kun bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kun yuhibbukum wallahu sai Allah ya so ashe kaga kenan in baka in baka so annabi ba to ba za ka samu soyayyar Allah ba in baka bi manzon Allah ba ba za ka samu kauna wurin Allah ta'ala ba matakar kana son Allah ya so ka to ka zo ka nemi soyayya ta manzon Allah da ka zo ka nemi soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan ne sai shi kuma Allah ya so ka amma matukar baka bi annabi ba da za ka shekarar dubu kana da awar kai masoyin Allah ne a wurin Allah kayi a banza wannan zai iya nuna mana girman annabi ba ka dubi yadda Allah yake ba amma inda za ka yi da'awar kai masoyin shi kana son shi ni masoyin Allah ne ni ina son Allah ni na Allah ne ni da Allah kaza a'a ba wannan ba duka ba za a yadda ba sai ka zo ka nuna tsantsar soyayyar ka ga annabi muhammad in ba ka bi shi ba kawai ka aikin banza ne duk da a warka cewa kai masoyin allah ne a banza bazara labudda sai an gane kai mai son annabi shi ya saka shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in imanin ɗin ku baya cika sai na zanto mafi soyuwa a gurin shi fiye da babanka da ya haife ka fiye da babarka da ta haife ka babanka da ya haife ka da babarka da ta haife ka girman matsayinsu ya kai Allah ya ɗauko yadda sai ya sa a cikin yardar iyaye Allah ya ɗauko fushin sai sa a cikin fushin iyaye ridal lahi fi ridal ne. yadar Allah tana cikin yadar iyaye biyu idan iyayen ka biyu suka yadda da kai Allah ya yadda haka wa suqtul lahi fi suqtil ne. fushin Allah yana cikin fushin iyaye biyu in iyayen ka biyu suka yi fushi da kai Allah baya bincike shi ma sai ya fushi da mutum matukar kana son yadda Allah a ta aljannar ma sai ya ce ta hatta a gadamin ummahati tana ƙarƙashin daga-dagan iyaye sai kawo iyayenka biyayya ne za ka samu shiga aljanna haka in ya kore shirka ya tabbatar da bautar Allah ɗaya sai ce to kula da iyaye kuma ku kula da iyaye wa abudullahi wala tushriku bihi shay'an sai ce wa bil walidaini insana wa qad rabbuka Allah ta'budu illa iyyahu wal walidaini insana قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا sai وبالوالدين انسانا wani yana nuna maka ƙarfin matsayin girman yi wa iyaye biyayya in baka musu biyayya ba aikin banza ne to amma duk da haka kuma idan aka zo a janabin ya rasulullahi to sai ka ji kana son annabin fiye da babanka sai ka ji kana son annabin fiye da babar kada ta haife ka sannan sai ka ji kana son annabin fiye da 'ya'yanka da ka haifa sai ka ji kana son annabi fiye da mutanen duniya gaba ɗaya haka sai ka ji kana son annabi fiye da dukiyarka da iyalanka kamar yadda imam muslim ya kawo yake cewa la yu'minu abdun aw la yu'minu ar-rajulu a wata riwaya hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi imanin ɗayan ku baya cika sai na zanto mafi soyuwa a gare shi fiye da dukiyarsa duk dukiyar da ka mallaka ba ta ita ake ba duk iyalanka ba ta so ake ba a'a sai ka ji kana so annabi fiye da su ka kana sa annabi fiye da iyalanka kana sa annabi fiye da dukiyar da ka mallaka kana sa annabi fiye da babanka kana sa annabi fiye da babarka kana son annabi fiye da 'ya'yan da ka haifa kana sa annabi fiye da mutanen duniya gaba ɗaya matakin ƙarshe ka so annabi fiye da ranka kai kanka rayuwarka yaya sai ka je kana sa annabi fiye da ranka ka rai wani abu ne mai tsada amma rayuwar ta kama sai ka ji ba ta yi ta kai don ana magana a janabi ya rasulullah sahabbai Allah ya kara musu yadda sai da suka kai matakin da suka nuna a zahiri su masoya annabi a gurin yaƙi a lokacin da kabari suke kokarin su launata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka harbo kibiya in ta in kibiya ta taho inda manzon Allah yake sahabi ne zai tsalle sai ya tare kibiya ta zauna a jikin shi shi ya yadda ya mutu inda annabi zai tsira in za a kawo sara da takobi ko mashi to sahabi ne zai tare saran ko sukar mashi ya zauna a jikin shi matakar annabi zai tsira an kai matakin da sayyidi dalhatu har rufawa yayi kan manzon Allah da sara da suka wanda ake nufin a yi wa annabi shi shinye ya ɗauki duk da haka sai da aka yi matakin da manzon Allah zai taka ya hau kan wani dutse shi sayyidi dalhatu shi ya sunkuya ya ce wa annabi taka ni ka hau ya rasulullah sai da ya sunkuya da sara da suka a jikinsa amma annabi ya taka shi ya hau da ya taka sai yake cewa waje baddal hatu waje baddal hatu waje baddal hatu Allah ya zama dole a baka aljanna ya zama dole a baka aljanna wajibi ne a baka aljanna ya hatu saboda me sun fashi rayuwarsu sun fashi rayuwar manzon Allah da rayuwarsu ma'ana su ba ta su ake ba su bukatar su su din su zama babu inda manzon Allah yana nan to haka bayan Allah suke sabai a haka suka tafi a haka suka tafi ya zama da ba su da komai ba su da kowa in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam har sun kai matakin da ba shi kanshi annabin ba a'a menene ya rabu manzon Allah sanima albarka ba da safe sahabbai da safe sahabbai za su zuba ruwa a cikin ƙwarya sai su bai ayansu ko bayan su kuje gidan annabi annabi ya fito a masallaci kafin ya shiga gida sai ga an jeru da korai a hannu da ruwa a ciki Annabi sai ya sa hannunsa mai albarka a cikin wannan ruwan nan ma sai ya sa hannu can ma sai ya sa hannu nan ma sai ya sa hannu wani har ya kurba har ya mai da ruwan cikin kwarya sai a dawo sai su yi amfani da wannan ruwan duk madina akwai ruwa amma a ranar da annabi ya sa hannunsa a cikin wannan ruwan to duk wani ruwa a madina yanzu ba ruwa ba ne bukatar su ruwan da manzan Allah ya taba yanzu shine ruwa da za su yi tabarruki wannan sahabban da suka zauna da shi har ta kai fagen da in manzan Allah zai kaki ya tofar an san hada ce ta ina ya fito da kakinsa mai albarka idan ya saki kakinsa mai albarka imamul Bukhari ya ce kakin annabi baya faduwa ƙasa illa ala kaffi rajulin wahidin minhu sai a hannun sahabi in ya tafi wannan kakin kuma zai shafa ne a jikin shi zai shafa a jikinsa ne haka idan ya zo yin alwala to hankalinsa bai tashi yake kowa da hankalinsa da tunaninsa yana gurin annabi ne inda mai inda annabi yake alwalan nan lokacin da ake zuba annabi ruwa da zama zai wanke hannu la ilaha illallah ruwan da ake zuba annabi a hannun shi mai albarka kai ne aka zuba maka ruwa ko aka zuba mun za a ce wani ya wanke hannun shi ko an zuba mar ruwa ya wanke hannu to shi a janabin ya rasulullah har yau har gobe an kasa ganowa ruwan ne yake wanke hannun annabin ko hannun annabi ne yake wanke ruwa to amma hankalin sahabbai a gurin ruwan in yayi alwalad zai rage to wannan ragowar ya za su yi da ita bukatar kowane sahabi a lokacin da annabi ida alwalarsa to hankalinsu yana gurin ruwan ne suna yin abin da bahaushe ke cewa in ba ka yi ba na guri kadu ya tattilun haka imam bukari ya ce kai ka ce yaƙi za su yi tunkuɗe ya suke suna tunkuɗa junansu don su kai gurin ruwa in ka riga ɗan uwanka sai ka in ya kai kurɓa sai ka kurɓe ka ji daɗin shan ruwan da manzon Allah ya rike in bai kai kurɓa ba sai ka shafa a fuskarka ko ka shafa a jikinka har inda wani sahabi zai zo daga baya wani sahabi na hmm. ya kashe saboda injin inda wani sahabi zai zo daga baya ya ji labarin cewa annabi ya alwala ya rai an taba to abin da sahabin zai kokari shine ku nuna mu wanda ya taba nan ce wani ne sai zai samu wani sai ce ka taba ruwan ce eh, yi ce da wani hannu ce da hannu kaza sai ce to ban hannun sai karba hannun ya shafa a jikin shi ya ce Allah ka ba albarkar hannun da ya taba ruwan da annabi ya taba to kaga wannan sahaban da suke tare da shi ke. suna neman albarkar abin da manzon Allah ya taba to wannan shine tsantsan soyayya irin ta sahabbai su samu su taba wani abu da manzon Allah ya taba shi ya saka maulan shikun islam wa sa'adatul anam radiyallahu anhu inda zai je aikin hajji kowa zai ce abin da ke kan shi aikin hajji daban amma yace kawai ni tsantsan abin da ke kai ne aikin hajji in je a rashe an ra'ahu muhammadu in je in ga abin da annabi ya taba gani in ido na suka ga abin da annabi ya gani buri na ci gani shi ibrahim radiyallahu anhu to haka bayan Allah su a kullum su bukatar su ta ya za su samu yadda ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ya za su samu su ga sun raƙi wani abu da manzon Allah ya raba akwai imamu Anas idan ya zo ya zauna ɗaya daga cikin almajiransa in ya zo sai ce ya anas ka yi wa annabi hidima in ya ce eh sai ce annabi ya aike ka sai ce eh Idaninka sun ga manzo Allah ya ce eh ce to ba ni idanun naka sun banta sai tsotsi idanun imamu anas ya ce Allah kamar albarkar idanun da suka ga annabi muhammadu haka zai kama hannunsa ya ce wannan hannun da aka ya taba taba hannun annabi ya ce eh sai ɗauki hannun ya shafa a fuskar sai ce Allah kamar albarkar hannun da ya taba jikin annabi sai ce kafafunka ka taba annabi ai yi ce eh sai ce ba da kafafun sai kama kabar imamu Anas sai zumbanta ya tsotsi kafafun ya ce Allah kamar albarkacin kafafun da suka yi wa annabi aiki yanzu ba ba annabi ba a'a sahabin da ya zauna da manzon Allah har annabi ya aike shi yanzu albarkar kafafunsa ake nema albarkar kafar da cewa annabi aika ake nema a samu albarkar kafafu kaga shi sun gane shi annabin waye ke to shi saka har in har gobe duk inda aka ce ana magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da aka ɗauko ana kwatance akan na manzon Allah to kar ka yi tunanin zai zama ɗaya da na jama'a ba ɗaya bane ba ɗaya bane shi yasa ko a faɗar annabi sai dai ka ji ana rabe-rabe ana kwatance amma faɗar sassak har yau ta buga garaye jikansa ba sai na alhassan Allahu anhu jikansa ba in yana so ya ji manzo Allah sai ya samu wani ɗaya daga cikin sahabbai sai ga samu ɗaya daga cikin sahabbai sai zai samu babbansa wan mahaifiyarsa sai da faɗi mutum zahara sai da hindu ibnu abi hala sai zo same shi ya ce babba gaya min manzon Allah mana ina so ka gaya mun kakana in ji shi siffanta min kakana ya yake saboda ina jin daɗi in ana faɗan manzan Allah amma shi kansa in zai faɗi manzan Allah sai ya ce masa ai kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fahman mufakhama yatala'u wajuhu tala'lu'il qamar lailatul badr sai ce kakanka fakman mai girma ne a karan kanshi shi annabi a karan kanshi mai girman gaske ne in ana magana a karan kanshi mai girman gaske ne sannan mufakkaman abin girmamawa ne shi a karan kanshi babba ne sannan a gurin wanda za su gan shi kuma abin girmamawa ne mai girman gaske to idan ana magana ta girma a janabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce duk girman da ake ne wannan wanda suka zauna da shi kenan saboda haka yan uwa babban abin da mu ko za mu nema albarkacin shi annabi ta ya za mu samu albarkar shi babban kokarin da za mu yi kenan hanyar da za mu yi samu albarkar shi shine hidimtawa yanzu na ai maulidi ake a maulidin nan da ake yi kai kokari inda ake maulidi ko a wata ɗaya kawo ka aji ka hidimta ne in ka zo ajiyewa ka ɗauka a gaban annabi za ka aji ka ɗauka a gaban annabi za ka aji duk abin da kasar ta hidima ce kawo a yi da kai kar yi kasa a gowa to wannan ita ce hanyar da za ka samu albarka sannan kuma mai kokari mai koyi da shi koyi da annabi cikin dukkan abin da za mai koyi da manzon Allah ko menene za mu zama mun yi koyi da shi a cikin koyi da shi har yanzu za mu zama cikakkun masoya shi ya saka mu shekul islam wa sa'adatul anam ai ba da komai ya kai inda ya kai ba malamai suka ce da koyin ne da annabi lokacin da ya zo kano manyan shehunan kano sai suka ce bari mu girgiza mu ya yake tunda an ce mai son annabi ne cikin kakalin da suke har sai da suka kai matakin da suka yi shehu ya zai sa takalmin shi a sasa takalmansa da shehu zai yi sai da suka ga ya sa yadda manzan Allah yake sa takalman shi ya yake kuɗe takalmansa yadda manzan Allah yake kuɗe takalmansa haka shehu yake kuɗe takalman shi idza sara kayrun nas sirtu wara'a fa in halla yawman fal masayru ba'id da zaran annabi ya shiga gaba mai yace to ina biye da shi inda zai ya da zango ta tafiya ta kare inda shi Ibrahim ma'ana koyi da mazala cikin komai inda za ka ga shehu a tsaye wallahi yan uwa tsayuwarsa yana kokari ne gwada yadda mazala ke tsayuwa inda za ka tada shehu a zaune zamansa yana kwatanta yadda manzo Allah yake zama ne inda za ka tada shehu yana cin abinci ƙoƙarinsa ya manzan Allah ya ci abinci shi ma ya gwada inda za ka tada shi zai kwanta bacci ya manza Allah yake baccinsa haka zai kokari ya gwada saboda iza sara kairun nasu sirtu wara'a kisa komai nashi baya yin sai yadda manzon Allah ya yi ai ta nan ne ya kure ya tafi komai nashi shi ya saka in ka ji ana maganar shehu a abin da ya shafi biyayya da manzon Allah da koyi da shi ai shi yasa sai ka ji da cewa ni fa na so shi dan ahabbtuhu sai ci hatta rani ya kuntuhu da in kure sai da in zama ga na zama shi shi yasa sai ce walau sawwaru ni fil haqiqati lam yarau siwa shaksi mahabubi bihi na tamattu wai da zaka suranta shi Ibrahim ka kalle shi kawai a haƙiƙa ba abin da ka gani illa ka koyi tsantsar koyin sa da manzon Allah a nan mu gane wanda ba su fahimci abin ba sai ka ji ana cewa kun gani ko wai ana cewa ya zama annabi a'a ai shehu bai taɓa cewa shi annabi ba ne. bai taba cewa shi annabi ba a ana so ne a nuna maka yadda ake bin annabi yanzu misali in aka ce in aka ce in aka ga mutum ya kure a bangaren abin da ya shafi harka ta boko sai ka ja ce wani ai bature to baturen ya zama ma me yasa ka ce masa baturen saboda shi a nan yayi fana'i sai ka an ce wane suwanaye su ne kuɗi ana neman kuɗi aka samu suwanaye musaraye su ne kuɗi da Allah ka je shi ne kuɗin a'a a kuɗin yayi fana'i sai aka ce ya zama kuɗi to haka in ka dawo bangaren su shehu su kuma a annabi suka yi fana'i shi yasa duk inda ka ga shehu ko makiyansa ne in ya gani sai ya tuna da annabi Muhammad me ya kawo haka tsantsar koyin shi da biyayya shi da annabi shi ya saka wani ko yake cewa fa mallaktu zati wa ruhi wa nafsaha wa ahli wa auladi wa man bi tamassaka wa lastu ara kauni shay'an uhibbuhu siwa al-mustafa al-mahmud fi kawai indaka wai shehu da kansa yake cewa ni karan kaina da zati na da nafsu na da ruhi na shehu ya ce ba ni din bane ba nawa bane na annabi muhammadu shi yasa ya kawo kalmar mallaka fa mallaktuhu bai ce fa wahabtuhu ba sai ce fa mallaktuhu na mallaka daman can ba nawa bane na annabi sannan shehu sai ya ce wa ahali iyalai na ma kan na annabi ne ba nawa wa auladi ƴaƴana saba'in da biyar duka ba nawa bane na annabi muhammadu ne in ba shehu ba ba wanda za ka je gidansa ka tada yayansa duk sunayen su na annabi ne ko mace ce ita a gurin shehu ko mace ce inda yasa ce kawai muhammadu ya ce karka zance ce faɗi mutu inyas maryam inyas a'a ba na shi bane ya kayan annabi muhammadu sai ya ce wa mun bita masaka ya eh, duk duniya almajirai na mana annabi muhammadu kar kowa ya ce ina da almajiri ko muridi ko na ba a'a duk gaba ɗaya su na annabi muhammadu me shehu yake nuna ana wai tsantsar san in kana son abu to ya zama ka da naka na kanka ai shi yasa ka ce min sharɗin mahabba fana'ul muhibbi fil mahabba sannan wa baqahu fil mahabub wai sharadin so shine ka kare a cikin abin da kake so din in kana sa abu to ka kare a cikin soyayyar in ka kare a cikin soyayyar ba ka narke a soyayyar ba eh? fana'u fil mahabba sannan wa baqahu fil mahabubi sai kai kuma kai baqai cikin wannan abin da kake so in ana neman ka ina kake ka bace cikin soyayya a ina kawan zo sai a ce cikin abin da kake so din shi yasa manaju majanunu laila inda zaka ce masa masu muka sai ce ismi laila me sunan ka ce suna na, laila wai ko yarinya kake so ba da aure inda zaka mallaki miliyan ɗari ka mallaki miliyan ɗari inda za ce ina miliyan ɗarin ka sai ka ce ba nawa bane ai na wance inda za ka ce a cikin miliyan ɗarin na cire naira ɗaya sauran nata ne sai malamai suka ce ba ka ta. ɗayan ma sai ka maida ya zama nata tsantsan soyayya ba za a gane kai mai son ta ba ne sai ka maida kanka ka zama ita zainabu ce kake nema ba eh sai aka ce kai ya sunanka sai kace sunana zaidu to har yanzu kai din baka son zainabu labuda aka ce kai ya sunan kace sunana zainabu to yanzu ne aka gane kai mai son ta ne babu kai kai fana'i a gurin kayan kwanaye a cikin zainabu yanzu ne za mu gane kai masoyinta ne to shi yasa shi ibrahim radiyallahu anhu inda ya fana'in ya kare ya baka'i shi ne gurin manzon allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa ko yana singal sai ka jira cewa wa in ku jusmani bi singala innani wai kar ku dauka ku ganna a senegal a zaune ina zaune a senegal ko bayan na yi wa fati ko na ku ɗauka a can nake sai ce a'a bi ruhi la da zakal habibil mubaraki in kana neman ruhin je ka madina na gurin manzon Allah yana can gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yan uwa abu na karshe da yake so ja hankalin mu akai shine mai amfani da damar da Allah ya ba mu musamman matasa mu kula mai amfani da ƙuruciyar da muke ciki mu ciyar da addini gaba kar a yi amfani da kai a rushe aliki da kai a a yi amfani da wani rayuwar taka da ƙuruciyarka a ciyar da addini gaba abin da ya sa ni ce haka kar mutum ya sake a masa sake da ba ruwa ko mutum ya yi mutu rubushin magarba shi bai tsaya ya ci a nan ba kafin ya je ta ce ka nufu yanzu duniya ta zo ƙarshe ana farautar imanin mutane ana so a raba mutane da manzo Allah ana so a raba mutane da bayan Allah yanzu da ko dari ka ta Tijaniya lafiya kalau take ba abin da ya same ta da ko tafi mu faiza ta shi Ibrahim radiyallahu anhu kalau take Shi Ibrahim ba abin da ya tallata illa dariƙa shi Tijani ai sai ya ce li annani karibatu Tijani ta ce ni kalifan shehu tijani ne in ka zo gurin sa abin da zai baka ɗariƙa tijaniya yana daga sharaɗinta kuma kiyaye sallah lokaci biyar a jami ba a shan taba ana wa iyaye biyayya ba a yin kaza ba a yin kaza ana yin kaza sharaɗinta sai ka cika sharaɗin inda za a baka ɗariƙa tijaniya yau ka daina sallah ka karye wannan sharaɗin kai ba ɗan tijaniya ba inda za a baka tijaniya ka sha taba ka karye sharaɗin kai ba ɗan ɗariƙa ba ne inda za a baka dariƙa ka saba wa iyaye ka shi da ke ba dan dariƙa bane ya goshe Ibrahim to shi mutum zai ce shi yana kan wannan hanyar kuma ya ce ba zai sallah ba in an yi magana sai ce shehu ya dauke ba zai azumi ba shehu ya dauke ya halitta haram ya haramta halas kuma ya ce shi ne shehu Ibrahim ne kuma ya ce shi ne shehu Tijjani ne ya ce shi ne shehu Jibrima ne la wannan ba hanyar su bane duk wanda ya haka kar yayi tunanin cewa yana tare da waɗannan bayan Allah baya tare da su Yahudawa sun zubo kuɗi suna amfani da kuɗi don su ga sun rushe wannan tafiyar ta bayan Allah su bayi to amma duk yadda suka yi innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fa sayunfiquna ha summa takunu alaihim hasratan summa yughlabun duk yadda suka zuba kuɗin ba za su ci galaba ba ƙarshe su sa a gallaba wanda aka yi amfani da shi kuma an yi amfani da shi ne ta aikin banza wannan tafiyar ba yadda za a kusan da ita duk yadda ka yi sai an mata to kada a yi amfani da kai don a rushe wannan tafiyar ka zama sila ka zama dalili da ga an ɗauko wata hanya ta cewa za a raba ka da sallah za a raba ka da azumi za a raba ka da ibadarka a ce maka kuma shehu ya ɗauke a'a inda wani zai ɗauke wani sallah da Allah zai ɗauke wa annabi ne in Allah ya ɗauki annabi annabi sai ya ɗauki wa sahabbai sahabbai su ɗauki wa tabi'ai tabi'ai su ɗauki wa tabi'u tabi'in har yanzu kan irin su su auliya daga nan sai a samu su shehu tijjani sai su ɗauki wa su shehu ibrahim su shehu ibrahim sai su ɗauki irin su shehu gibrima shehu gibrima kuma sai ɗauki duk shehunan najeriya gaba ɗaya amma babu yau in ka je guru zaka ta da katon masallaci yanzu haka kaliba Fatiu radiyallahu anhu yana yana gina masallaci inda ana ɗauke sallah me zai da gina masallaci in ka je kaulaha yana nan ana gina masallaci har yau ba a ƙare ba kullum ana kuskure shi in ka zo duk zawoyin nan da za ka je mai dugu zawar shi abu da radiyallahu anhu zawar shi al-miskin abinda za ka fara hanguwa manara ta masallacinsa inda ana ɗauke sallah to da an ɗauke musu su kuma su ɗauke muridai gaba ɗaya da kalifofi amma ba inda za ka ci an ce wani ya ɗauke wani sallah duk inda ka ji mutum ya bari ya ce shehu ya ɗauke mu wallahi ba abun shehu ya samu ba ba tafiyar shehu ibrahim ba ce ba tafiyar shehu jibrima ba ce ba tafiyar shehu nan ba ne ba tafiyar shehu tijjani ba ce ba ta auliya ba ce ba ta tabi'ai ba ce ba ta sahabbai ba ce ba ta allah da annabi musa ba ne a'a hanya ce ta shedan wanda allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tattabi'u qudwati shedan wa man yattabi qudwati shaytani fa innahu ya'muru bil fahsha wal munkar duk wanda ya bi shi kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdi ila azabi sa'ir saboda haka yan uwa mu mai da hankali mu tsaya akan tsayawar mu ka tsaya akan tsayawar ka akan hanya wata ran shi ibrahim yana tafiya da mota wani ya tare shi yace a tsaya shi wi shi dirban sa sai saboda tawali da ya tsaya sai yace lafiya ya ce ina so a rage mu hanya shi sai ya matsa yace shigo ya shigo ya zauna kusa da shi aka je inda zai sauka sai ya sauka da ya sauka ya godiya shi ya ce ka gode wa Allah sannan sai ya ce shehu shehu ina so yadda ka rage min hanya a duniya a lahira ma ka rage min hanya shehu ya shiru sai masa murmushi sai ya ce kana so rage maka hanya a lahira ya ce eh sai shehu ya ce to ka tsaya akan hanya ka tsaya akan hanya ina ganka sai rage maka hanya kaga mai shehu karatu ya bashi anan mai dimbin yawa ai tsaya akan tsayuwarka innal ladzina qalu rabbuna allah summa tatanzalu tatanazzalu alaihim malaikatu Allah ta kafu wala ta hazanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun dai aya ce innal ladzina qalu rabbuna allah summa istaqamu wala khawfun alaihim wala hum yahzanun da wannan yan kalmomi nake so in takaita na daidai Allah ya ba mu ladar mu dukka na kuskure tuntuban harshe gazawar mu ne Allah ka yafe mana na tawassuli da wannan zama Allah ta'ala ya sa wannan zama ya zame mana sanjiyar shigar mu aljanna sanjiyar haɗar mu gaban annabi tukuncin da yake masu maulidi Allah ka yi mana tukunci da umara da hajji a bana muna tawassuli da wannan zama cikin tukuncin da Allah yake masu maulidi Allah ya mana tukunci da ganin annabi a cikin barcin mu na yau albarkacin wannan zama Allah ka sai ta kasar mu ko ƙara mata albarka ba mu lafiya da zaman lafiya waɗanda ake bi shi, Allah ka biya kowa ba shi sa muna roƙon Allah maza da mata masu neman aure Allah ka haɗa kowa da abokin zama na gari muna roƙon Allah ta'ala marasa lafiya mu gida da asibiti mun yara ƙanana maza da mata Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ƙara mana lafiya ka inganta mana lafiya magabatan mu Allah ka gafarta musu mu da suka bari Allah ka albarkace mu da shekaru masu yawa masu albarka Allah ka ba mu albarkacin masu albarka ya rabbal alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh